Sashen Hausa na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen Hausa na Abuja kan mita goma sha shida, ashirin da ɗaya da ashirin da biyar. Sai kuma kan yanar gizo a kan sashen Hausa.com ko voa Hausa.com Kazalika za ku iya samun mu ta gidan rediyon amfani fara'a da dalol a jumhuriyar Nijar sai ta Alfa rediyo a Kumasi Ghana. Masu sauraro barkanmu da dawowa wannan shiri na musamman. Da ni Madina Dauda zan gabatar shirin na musamman ne kunshe da rahoto daga jamhuriyar Nijar kan tsinkayo jinkiri da za a samu kafin komawa makaranta. Martanin shugaban Izala Sheikh Balalau kan labarin ya rasu da dandalin Sahara Reporters ya wallafa. Tunzirin masu corona na biyu a Gombe. A Adamawa kuma masarautar ganye za mu shiga. Kada ku manta yau Litinin muna dauke da shirin a daina shan kwaya muna kuma ɗauke da sharhin jaridu daga Najeriya. Duk kafin waɗannan a dakaci labarin duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Koriya ta kudu ta yi gargaɗin cewa akwai yiwuwar a sake samun ɓarkewar masu kamuwa da cutar covid-19 a karo na biyu a ranar lahadi ne shugaba munjain ya faɗa wa 'yan ƙasar cewa har yanzu akwai sauran aiki a gaba yadda aka samu rahoton kan sabbin waɗanda suka kamu da cutar ta coronavirus adadin da ba a taɓa ganin irin ta ba cikin wata guda ƙarin ɓullar cutar ya zo ne a daidai lokacin da koriya ta kudu ta fara sassauta wasu dokoki da aka saka don daƙile yaɗuwar cutar ciki har da buɗe shaguna sayar da barasa da gidajen rawa koriya ta kudu ta rufe gidajen rawa da sauran wuraren harkokin yau da kullum sama da dubu biyu da 2,100 a birnin Seoul bayan da aka alakanta sabbin masu kamuwa da cutar da waɗanda ke yawan zuwa gidajen rawa a ƙarshen mako. Yawancin waɗanda suka kamun sun samu asalin cutar ne daga wani mutum mai shekara ashirin da tara wanda ya shiga wasu gidajen rawa uku kafin daga bisani aka gano yana da ɗauke da cutar. Gabanin hakan an yi niyyar buɗe makarantu a Koriya ta kudin a wannan makon amma mai yiwuwa a ta yin hakan bayan da aka samu barkewar cutar kuma sun ce binciken da za a gudanar kan bullar sabbin masu dauke da cutar shi zai nuna mataki na gaba da za a dauka alkalamun da aka fitar a hukumance kan adadin waɗanda suka rasa ayyukansu a amurka sanadiyar cutar coronavirus ya kai kashi goma sha hudu da digo bakwai cikin ɗari amma manyan jami'an fadar white house sun yi hasashen cewa zai iya kai kashi 25 cikin 100 kafin tattalin arzikin kasar wanda ya fi kowane karfi a duniya ya fara farfado sakataren baitul mali steven munich ya faɗa wa gidajen talabijin na fox news a ranar lahadi cewa akwai yiwuwar adadin ya ƙaru kafin daga bisani ya farfado cikin wannan shekara zuwa baɗi ya ƙara da cewa adadin marasa aikin yi zai iya kai kashi 25 cikin ɗari. yadda mai bada da shawara kan tattalin arziki a fadar white house kevin hassad ya faɗa wa shirin face the nation na gidan talabijin ɗin cbs cewa yana tsammanin adadin zai tsaya a kashi ashirin cikin ɗari yayin da cikin watanni mayu da yuni wasu miliyoyin mutane da suka rasa ayyukansu za su miƙa koken neman tallafi shi dai wannan adadi na goma sha hudu da bakwai cikin ɗari da aka fitar a ranar juma'a shine mafi muni da amurka ta taba gani tun bayan gagarumin karayar tattalin arziki da ya faru cikin 1930 amma munich ya ce ba laifin ma'aikata ko wuraren kasuwancin amurka ba ne turkiya ta yi barazana da kakkausar murya kan mai da martani mai tsauri idan sojoji da ke biyayya ga janar khalifa haftar na libya suka kai hari kan wasu muradinta ko ofishin ta da ke Tripoli ko kuma wasu wurare. Haftar wanda ya kafa gwamnatin adawa a gabashin Libya yana fafutukan don ganin an haɓar da gwamnatin Prime Minister Fayez al-Sarraj wacce ƙasashen duniya suka amince da ita. ma'aikata harkokin wajen Turkiyya ta faɗi a ranar Lahadi cewa idan har aka kai hari kan muradinta da ke Libya to za mu ɗaura alhakin hakan akan sojojin Haftar. turkiya ta ikirarin cewa an kai hari kan wani yankin da ke kusa da ofishin jakadancinta a tripoli a ƙarshen makon da ya gabata sai dai dakar haftar sun musanta wannan zargin kotun iraki ta saki wasu masu zanga-zangar adawa da gwamnati matakin da ya kasance umarni na farko da sabon prime minister mustapha alkadami ya bayar a cikin wata sanarwar da aka fitar majalisar shari'ar kasar ta iraki ta ce 'yan iraki suna da 'yancin yin zanga-zangar muddin yin hakan bai saba wa doka ba yayin wata ganawa da ya yi da manema labarai a daren ranar asabar bayan wani taron majalisar zattawar kasar sabon firaministan ya ce akwai buƙatar a kare masu zanga-zangar sai dai waɗanda ke da hannu a tashe-tashen hankula ne kawai za a ci gaba da tsare su. kungiyoyin kare hakkin bil'adama sun zargi jami'an tsaron iraki da yin amfani da harsashen gaske akan masu zanga-zanga lamarin da ya yi sanadiyar mutuwar mutane da yawansu ya kai 600 dalla za mu faro rahotanninmu ne daga jamhuriyar Nijar inda kamar sauran kasashen kalubalen coronavirus ya sanya rufe makarantu da kuma ake fargabar ƙarin jinkiri nan gaba kafin komawar yara makaranta. Wakilinmu Haruna Mamman Bako daga Kwanni ya aiko mana da wannan rahoto. Watakila sai zuwa ɗaya ga watan Yuni a jamhuriyar Nijar da gwamnati na shirin sassauta dokar hana tarurruka da haɗuwar yawan mutane masu yawa a wuri guda a cewar ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar wayan ɗalibai na birnin kwanni alhaji sani mai kaset ba laifi domin wannan matakin da gwamnati ta ɗauka kasancewa larura ce ta sanya haka akwai abin da sun ka gani yayi tun yan ba su ɗin barka kula da akwai minista na harkar lakwalgo to an yi nazari an ka ga ah, abin nan bai kare lokacin nan ya kamata a kara an ka kara mutane ga su mu. shi dai abin da aka so a ci gaba da addu'a a ci gaba da roƙon Allah shi yayi muna wannan abu sai abu shi komo daidai kuwa shi ci gaba da harkar harkoki ne a nasu bangaren 'yan makaranta na ƙananan aji da na kwaleji na nuna da kai takaicinsu game da wannan matsalar na rashin samun zuwa makarantun nan boko sanadiyar cutar coronavirus mun gaskiya abin gabe muna daɗi ba ba wani aiki da nake wallahi ana ɗan zuwa cikin gida haka da wajen lesa abdul nasir cs birnin kwanni a muna ɗan diba kaye gaskiya mu dai ba mu ji daɗi ba tsaye da karatu da an kai lim sunna cmn da tankuni amin da cikin gida mana revision wala ban ji daɗi ba mansur sani suna sai dai gaskiya ba a yi mana daɗi ba na saboda ni ko aiki ma ban yi fata mu a buɗe mana mu dai wata gabar karatu. mamaru okasha jafa ya sa siyam dai gaskiya an dai ban ji daɗi ba suna da wannan ciwon da shigo da an ka tsaida mana karatu ban ji daɗi ba tun yanzu ba aikin da muka yi equal muna zuwa lesson ma asma equal villa ina so Allah ya gwada mana an kuma lakwallan lahiya mu zan tahiya. Su ma kungiyoyin ɗalibai na makarantun nan boko sun nuna rashin jin daɗin su game da wannan lamarin. Rana Muhammadu Mustapha Shehu. Gaskiya wannan tsaiko da an kai gaskiya bure mu ba mu dai ji daɗin shi ba. Mu dai buƙatar mu dai insha Allah muna buƙatar Allah ya sa dai ai examen. Fiske mu notur su head sai lefet da faire in exam. Gaskiya irin wannan abu da an ce za a yi gaskiya nan dai Nijar gaskiya akwai matsala. Ta yanzu ma haka da muke bali a ce za a kwase ne ta radio ta TV ta wani fita yana farfuwa gaskiya examen bana in haka za ta gaskiya ba za mu ci jaraban nan kware-kware ba yadda an samu cin shi kenan da Allah da annabi duk wanda yake kawai ko yake wani waje ya dawo birni ya sa hankalin saman tele ko sauran duk ta fannin da sun kace za yi kenan kowa ya sa hankalin shi ya tsaya ya yi kin komi insha Allah in mun kai sibar Allah zai taimake mu kuma mu ci wannan jaraba wannan lamarin na sai da hali ya yi game da karatun boko a bana hatta da malaman makarantar makarantun boko na cewa abin ya kai musu matuƙa gaya. Eh, suna na haru umaru professor cs alhaji hassan kawo mu zaman banza zaman kai kakar ka tarda mai zaman muke ba mu aikin komi ke nan zaman nan kau kasan ba shi daɗi dole dai ne muke zaune muna zaman hutun jaki da kaya ne muke muna mace tun da abin da abin wanga ba mu saba da shi ba abin da ba ne muka saba da shi ba su fi nan dai zuwa ɗaya ga watan yuni za a ganin yanda makomar karatun boko za ta kasance kasance a jamhuriyar ta Nijar. Haruna Mamman bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. A gaishe ka Haruna da sauran ma'abota sauraron muryar Amurka a kullum. Kungiyar Musulunci ta Izala ta nuna mamakin yadda dandalin Sahara Reporters ya wallafa labarin cewa shugaban kungiyar na ƙasa Sheikh Abdullahi Balalau ya riga mu gidan gaskiya. Kuma ba a ba da tazara tsakanin jama'a ba a wajen sallar jana'izarsa. Sheikh Balalau wanda yanzu haka yake jimeta a Adamawa don tafsirin Ramadan ba tare da halartar taron jama'a ba don matakan hana yaduwar coronavirus ya nuna mamakin yadda 'yan sahara suka wallafa labarin mara tushe. Allah madaukakin sarki ya kaddara ni ina raye kuma lafiya na lau ba wanda fi karfin ya mutu idan har lokaci ya yi dole kowa zai koma zuwa ga Allah in har annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai yin halitta ya koma zuwa ga Allah kowa ma zai mutu zai koma zuwa ga Allah me kokarin cewa zai sa labarin wani ko ya kashe wani ni hakuri sai ta Allah ta kasance a kan shi ba tare da an tambaye ka komai ba saboda haka mu muna lafiya lau kuma ban san me ya dauke su zuwa ga wannan labarin ba yanzu ma muna shirye shirye ne na tafsirin mu da zamu ci gaba da yi wanda nan gaba kaɗan za a saka wa al'umma musulmi kuma ina godiya ga al'umma da suka nuna damuwa eh, da wannan labari kuma suke tubugo waya daga ko ina a sanar da su cewa muna lafiya a ƙara mana addu'a Allah ya kare mu da dukkan sharrin masharanta. kullum idan an yi magana a kai na ko na sharri ko na karya Allah sai ya wanke sai ya nuna wa al'umma cewa labarin da haka yi ba saboda haka irin abin nan da ya faru da Aisha matan manzon Allah Allah ya wanke ta kuma ta kara godewa Allah to muna kara godewa Allah Allah ya kara kare mu daga sharrin dukkan masu sharri Zala ta buƙaci janye labarin da neman ahuwar kungiyar inda daga bisani dandalin ya janye labarin da amincewa ya yada labari mara tushe It was a mistake by a reporter thinking that just here is Zala, leader, He didn't ask where it was. Uh, I, I was sleeping when this whole thing was happening. When I woke up, Shugaban Sahara, Omoyele Shaware, ya ba da haƙurin yaɗa labarin mara tushe. Yana mai cewa yaransa suka yaɗa labarin lokacin yana barci don tun sako shi daga beli daga hukumar DSS bisa tuhumar zanga-zangar juyin juya hali yake zaune a Abuja ba shi da hudumin yin balaguro. Kar a sha'afa ana sauraron shiri na musamman ne daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Daga Bauchi wakilinmu Abdulwahab Muhammad ya aiko mana rahoton da ke bayyana yadda waɗanda aka killace don cutar coronavirus suka gudanar da tunzuri na biyu. Kamar yadda bincike ya nuna masu cutar coronavirus din suna samun kulawa ne a asibitin FMC sai suka samu bayanin cewa 'yan uwansu masu cutar corona da aka killace su a garin kwadan wanda su ne tun farko suka gudanar da zanga-zanga an sallami guda goma daga ciki bayan da aka tabbatar da sun warke daga cutar covid-19 din ga yadda suka gudanar da zanga-zangar. kwamishinan ayyukan lafiya na jihar gombe dr ahmed gana ya ce ba komi ne za a rubuta ba ba komi ne da aka gani za a ce wai an mai da shi magana da za a yi ta rubuce rubuce a kansa ko a siyasantar da shi ba abin da ya faru shine su wayanda suke kwance a wannan asibiti na koyarwa sun ji labarin yan uwansu da suke kwadon an sallami guda goma saboda haka sun fito suna tambaya ina nasu amsoshin nasu domin a lokaci daya aka ɗauki gwajin da aka musu kuma ba wai ihu ko wani tada hankali shine zai sa ita wannan virus ɗin ta bar cikin jikin mutum ba to za mu ci gaba da yin abun da ya dace akan wannan cuta domin nauyi ne da haƙƙi a kanmu duk da surutan da jama'a suke yi da siyasantar wanda suke yi ba zai sa mu daina yin abun da ya dace ba domin shine abin da aka saka mu. sai dai cewar jami'in hulɗa da jama'a na karamar hukumar garin gombe a jami'ar pdp comrade garba tela yarwa din gombe suna cikin fargaba muna cikin halin tsoron da fargaba da rashin kwanciyar hankali ga wannan corona din domin gwamnati ta sake sai da aka bari har aka yi zanga-zanga na medical center da na gaba da bibiyan su ko ta hanyar waya da sauransu domin samun labarin zaman lafiyansu da zamantakewansu ko akwai alaman ciwo in ya sake fitowa kuma kafin a sallame su daman za a musu bayani ba wai don kayi ciwo yau kuma ka warke shikenan ciwo ba zai sake kama ka ba ba ya danganci yadda ka tafiyar da rayuwanka da kuma yadda jikinka ta yi tanadin wa'annan kwayoyin halittun da za su yaƙi wannan ciwon ko da ya sake dawowa amma dai a yanzu ba mu da wani ƙididdiga na waɗanda suka warke suka sake kamuwa Abdulwahab Muhammad muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya. Muryar Amurka ake sauraro majiya kwakwara ta labaru masu tushe. Kafin mu ci gaba, mu shaƙata da wannan. Bauchi. Ibrahim Abdulaziz shigo ka bamu labarin masarautar ganye da sarkin gwangwari ganye Alhaji Umaru Adamu Sanda. yanzu haka masarautar ganyen da ke cikin manyan masarautu da ke jihar adamawa tuni ko ta kafa kwamitocin yaki da annobar cutar ta coronavirus da yake ma bayyana irin matakan da aka dauka a yankin sa mai mataba ga wani ganye alhaji dr umar adamu sanda ya ce su ma sarakuna iya al'umma fa ba za a a baya ba ga wani ganyen wanda ma ke cika shekaru ashirin a ganin sarauta ya koyi karin haske game da irin matakan da suka dauka. Kara shiga ko zuwa masalatai ko coci-coci wurin da mutane su kai hamsin ko ishirin a daina to irin waɗannan duk mu kuma muna faɗakar da jama'ar mu muna gaya ma hakimai namu da kuma jimilloli da jama'ar mu gaba ɗaya su tabbata su bi wannan kwanyoyi na gwamnati muna iya kada kamar kawar kuma mutane sun kamu mutane suna zuwa cin kasuwan mu nan ganye da sauransu mun ɗauki matakai da za a tabbata waɗannan ba su shigo su kawo mana wani cuta ba fa'idodin da ake so a bi in ka bi da zai taimaka ma mutum da zai samu abin saboda haka jama'a mu gaba kiɗa muna son a bi fa'idodi da dokoki da gwamnati na hukumar lafiya gabatar ma jama'a. Annobar cutar ta coronavirus yanzu haka ta sa masarautar ta kai batun bikin shekaru ashirin na mai martaba ga wani ganyen. Tuwai kowace nasarori aka samu a zamanin mulkin sa kawai yanzu. Wannan shekaru ishirin a farin ciki kuma zai ce abin farin ciki mutanen musulmi samu dama suna zaman lafiya ba wani bambanci ko na addini ko na kabila ba kuma ba taɓa samun wani masifa ko faɗa tsakanin mutanen da wannan masarauta wannan godiya ne a wannan masarauta kuma mun godewa Allah domin yawanci mu sun sami a wannan masarar lokacin da na hau sarauta mun sami mataimakin shugaban kasa na najeriya a lokacin da nake mulki a wannan masarauta mun sami dan wannan masarauta ya zama a wannan masarauta mun sami dan wannan masarauta ma zama fati chairman na national gaskiya shi wakili adama akwai mu ba taɓa samun senator a wannan masarautar a lokacin da yake harkar mutu mun sami senator mun sami yaran sun sami ayyuka da yawa a lokacin zamani haka nan kuma mai martaban ya ma bayyana irin wasu matsalolin da al'umma su ke fuskanta kasancewar su manoma yanzu kamar su masu noma suna son abubuwa kamar taki yanzu yana da wuyar samu da taimako abubuwan da zai taimake su samu dan riba su wajen kiwo ma ana so yadda za a sami da rani shanu suna wahala suna ta mutuwa da rashin abinci da kuma abubuwa to na taimaka wannan fanni za a sami cin gaba to mutanen mu nan kuma yadda na faɗa akwai damuwa na rashin tsaro don mutane wurin mu na akwai duwatsu manya-manya akwai kuma yadda na faɗa national park gandun daji wanda ta fi girma a nigeria tana nan muna eh, sharing da taraba state wato duk waɗannan akwai matsaloli na samu abubuwa wajen ilimi ba dole yaran mu suna so ko waɗanda suke son kamar taimako na zuwa gaba na scholarship akwai kuma rashin ayyuka na yi yankin da ganye na makwabtaka ne da kasar kamaru kuma yankin na da albarkatun noma da gandun daji baya ga albarkatun kasa da kuma ma'adinai Ibrahim Abdulaziz sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. Daga masarautar ganye a jihar Adamawa za mu kawo muku shirin a daina shan kwaya wanda Binta Eziyaro take shiryawa. Tukar a sha kwaya, kwaya barkanku da warhaka, barkanmu da sake saduwa a wannan shiri na a daina shan kwaya. Sunana Binta 'ya jagorar wannan shiri da muke fata za ku ci gaba da kasancewa tare da mu a kowane mako wanda zai rika mayar da hankali kan matakan da masu ruwa da tsaki za su ɗauka domin kawo ƙarshen matsalar shaye-shaye a cikin al'umma. To kamar yadda wasu ku suka ji a shirinmu da ya gabata shan miyagun kwayoyi da sauran ababen da ke sa maye babbar matsala ce da ta yawaita a tsakanin al'ummomi daban-daban na sassan duniya ciki har da kasashenmu na Afirka. Kun kuma ji dalilan da ke sa wasu sa kafa a wannan muguwar ɗabi'a wadda shiganta cikin sauƙi amma fita daga ciki sai ikon Allah. A cikin shirinmu na yau za mu yi ƙoƙarin bayyana illoli da ke tare da shaye-shayen miyagun ƙwayoyi. bari dai mu ji daga bakin kwararren likita Dr. Illa Alhassan a birnin ke jamhuriyar Nijar domin ya bayyana mana wasu illoli da cututtuka da masu shan miyagun kwayoyi ke fuskanta ko kuma za su iya fuskanta. shan miyagun ƙauye yana iya kawo kamar cututtuka da yawa yana iya taba abin da ake ce mishi kwada kaga kwada in ta taku ba a cewa ba a magani amma ba karamin matsala ba tunda yana iya kawo mutum har ya zo ya samu eh, ya rasu bai take haka yana iya taba abin da ake ce ma anta anta ma in ta taku antuka ana iya samu antuka matsaloli da yawa har ya kai shi ma yana iya samu ma kansa kala kala shi kanshi wannan shan wannan kwayoyi bai take haka nan abin wanda ke ta kwakwalwa antuka yana iya isa mutum hahauka shan wannan kwayoyi yana isa ma mutum ciwo kala-kala tunda akwai ciwuka wanda ake dauka tunda kasan kwaya kala-kala ne akwai masu sha kama eh, substance din dauka ne ake a sha a yan haɗiya wasu kuma allura ne su fi kai da abubuwa ga sunan kala-kala kenan ka ko a wannan ana iya daukan cututtuka kamar irin su wanda ake ce ma hepatitis B kamar irin su ciwo wannan na sida da wasu wasu daga cikin su don kun gani barman shan kwaya abu ne yake wanda yake da illa da yawa bisa kan mutum shi kashi don ku kai jikin haka nan akwai illoli kala-kala bisa harkan ke take mai zamantakewa eh, mutane gaba ɗai tunda kuna gani yau terrorism yadda ake ciki shi kan shi wannan kwaya ce ke tafi da shi wannan kasuwanci kuke gani kenan abu ne wanda ya zamanto kamar da eh, duniya ma ne gaba ɗai in mutane suka sha kwayan nan ba abin da ba su iya alhali inda suna cikin kansu an akwai abubuwa da yawa wanda ba su iya mai wannan kwaya ka gani akwai inda yau zaka ɗaukar mutanen saboda wannan abin ka wani rezo ne ake ce na mafiya kuna gani yadda kamar kasashe irin su italiya irin su bolivia irin su mexico um, babba kasa ma amurka kuna ganin yadda suke fama da wannan matsori na miyagun kwasu sun shiga ko'ina in ka dauka cikin uh, airport ake cikin ina ne ko'ina akwai wannan sumoga na miyagun kwayoyi e eh, shi ne ke tafi da wanga dukkan matsaloli musamman ma bisa harkar terrorism wannan kowa ya sani duk masu abin kuna ganin da an duba ko cikin wannan eh, ayyuka na kwaya banda shi akwai illoli wannan ke shi ma na kasa da kasa kamar na bulashiman da wajen halarta kudaden haram mutane suna alhali suna wannan kasuwanci ne mai na kwaya ne mai sai a zo a sa su cikin iskaki na kwarai domin a ce a ga abin da kake yi shi ne ka samu alhali kwaya ce ta sa wannan don kun gani illa ya kuce mata kiwon lafiya kadai ya zamanci bisa harkar eh, tattalin arziki ma shi kan shi a likitance idan aka yi katari aka samu wanda ya yi nisa cikin eh, amfani da miyagun kwayoyin nan akwai wani mataki da ake dauka domin cire masa eh, kwaɗayi ko kuma sha'awar ta'amali da miyagun kwayoyi kwarai ko akwai matakai jiya wanda ake dauka a likita ana antuka akwai magunguna da wanda ake sa ake iya ba mutum eh, har ya kai wannan shi harkan kwaya ya fitar ita me kun san abu ne wanda yake ba wurin mutum ne kadai ba har a turkin mutum ya kamata a duba ya kamata kai zama tunda in ma ka bari yanzu in koma cikin miliyoyi inda mutane ke abin ga wannan miliyoyi na iya san mutane me lalle a likita yana kama mutum lalle ana akwai abubuwa jiya wanda ake ba mutum domin abin ne ya zo da sauki wasu suna iya samun su bari tunda ka san likita mutane suna jibin rumfan magani kadai a likita ba magani kadai yake yi ba akwai prise en charge wannan eh, psychologic wanda ake mutane wajen likita da yawa don yana kawo a ja hankalin mutane a an tura ana aiket ya ne ya kamata mutum na a hana shi eh, rayuwa da mutane wanda suke tare da wannan abubuwa mm. waɗanne dalilai ne ke bambanta miyagun kwayoyin da ke haddasa wa masu ta'amali da su taɓuwar hankali da kuma waɗanda ke haddasa wasu cututtuka irin na cutar kodanan da ka bayyana duka guda ne me yasa suke taba hankalin mutum ba sai ka san in mutum ya sha maye da yake yi shine zuwa gaba abu ana yana taro na taro haita kwakwalwa shi kuma wancan wajen abin ga ce mishi bada da wannan kamar eh, kurudi ne ake ake dauka mutum yana daukan su yana dauka yau gobe ya gobe kun san abu ne abin ga toxicity gare su kwarai mm. kamar guba ce ana sha yau gobe ya gobe abin sai kai yawa shi yasa shi sa taba wannan abubuwa har su kai su samu mutum wasu daga cikin su ma wani kansar mm. eh, kenan kaga abin ya kawo kansar haka harkan sai a hankali to masu sauraro sai kuma idan Allah ya kai mu wani mako za mu duba abin da wasu hukumomi ke yi game da shan miyagun kwayoyi a kasashen su. Yanzu a madadin mini Barma da Julie Leathers Gresham wacce ta hada shiri ni Binta S Yaro nake muku fatan alheri ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. a A yanzu kuma za mu shiga sharhin jaridun Najeriya da baban gida Jibrin. sharhin jaridin ne da jaridar da Vanguard na cewa yanzu haka dai yawan masu dauke da cutar coronavirus a Najeriya ya haura dubu hudu wata sanarwa da cibiyar da ke yaki da cutar ta coronavirus NCDC ta fitar ya zo ne a daidai lokacin da gwamnan jihar Lagos Babajide Sanwo-Olu ke gargadi ga al'ummar jihar ta Lagos da su shiga taitayinsu su ganin yadda suke karya dokokin da aka shimfiɗa na fitowa domin watayawa na 'yan kwanaki sai kuma jaridar premium times na cewa yanzu haka a wasu 'yan najeriya 160 da sittin da suka makale a kasar amurka an dawo da su gida ta babban filin jirgin saman kasa da kasa na namda azikwe da ke birnin abuja kuma tun daga filin jirgin saman ne aka wuce da su inda za a killace su na makonni biyu ita kuwa jaridar daily trust daya daga cikin manyan labaran tana cewa yanzu haka jami'an tsaro sun yi awon gaba da shugaban karamar hukumar kumbotso da ke jihar kano bayan da humar sauraron bahasi da kuma yaki da cin hanci da rashawa a jihar ta yi zargin cewa cewa ya yi awon gaba da kayayyakin taimako da aka raba domin yaƙi da cutar coronavirus jaridar daily trust ta ruwaito shugaban hukumar barista mohi magaji rimin gado na tabbatar da kamen da aka yi wa shugaban na karamar hukumar kumbotso sai kuma jaridar the nation a daya daga cikin manyan labaranta ta cewa yanzu haka dai kwamitin da shugaban kasa ya kafa domin yaƙi da cutar coronavirus a najeriya ta kai karin gwamnan jihar kogi yahaya bello wajen shugaban kasa muhammadu buhari inda take zargin zargin gwamnan da yin zagon kasa ga kokarin hukumar ko kuma 'yan kwamitin na yaƙi da cutar coronavirus a jihar kogi wasu gwamnonin da aka kai su wajen shugaban kasa muhammadu buhari sun hada da gwamnan jihar rivers nelson wiki da ben ayade na jihar cross rivers dukkanin su dai an zarge su da kin ba da haɗin kansu ga 'yan kwamitin domin yaƙi da cutar ta coronavirus wannan ko ya biyo bayan ikirarin da gwamnatin jihar rivers da kuma kogi suka yi ne cewa ba su da koda mutum ɗaya mai ɗauke da cutar coronavirus a jihohinsu babin ya jibrin murai amurka daga najeriya da wannan muka kawo ƙarshen shirin nan na musamman daga nan abuja a madadin dukkan ma'aikatan muryar amurka ni madina dauda da na gabatar da shirin nake cewa mu kasance lafiya wasalamu alaikum Bonjour.